sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da uku ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam abu muhammad Abdullahi الله بن عبد الرحمن الدارمي السرمقندي Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul ilmi littafin da ke bayani dangane da abin da ya shafi ilimi malamai ɗalibai da kuma waɗanda suke 'yan saurare ne mun shiga babul hadisi an siqat babin da ke bayani akan muddin zaka yi karatu to ka koyi karatu a wajen amintattu kuma wannan babi a cikin shi yana mana bayanin idan aka ce waye siqa wani irin siffofi ne mutum zai cika ya zama siqa shin hayaniya nagari yana tasiri dangane da ingancin ruwayan karatu daga wajen mutum ko ko baya yi hadisin farko da muka karanta al'imamu ƙawus ne aka ce inna fulanan haddasa ne bi kaza wa kaza aka ambaci sunan wani malami cewa shine ya karantar da karatu kaza da kaza Kala sai tawus ya ce in kana sahibuka maliyan fahuz anhu duk da cewa shi malamin naka mai taurin bashi ne to amma dai yana da karatun da zai baka kuma ya cika ka'ida na kasancewar shi mutumin kirki a fannin ruwaya to ka je yi karatu a wajen shi wannan taurin bashin kuma she'un akhar wani abu ne can daban amma a yau saboda rashin sanin addini da kuma karancin gogewa a rayuwa sai mutum sai ya shigo da hayaniyan gari cikin al'amarin addini an bayanci wannan yanzu bambancin jam'iyya kadai tana iya sa mutum ya jarraha mutumin kirki da kalli malami nagartaccen malami wanda ake amfana da shi kawai saboda saɓanin siyasa sai jarraha wannan malamin cewa shi ba zai taɓa karatu a wajen shi ba ko ya yadda da abin da ya faɗa kaga wannan ta'addanci ne a cikin al'amarin addini dama ita siyasa ita ce asali dama kun fahimci wannan da kyau hayaniyanku da hatsaniyanku da rikicinku dama shine qawaid na aljarhu wa Ko koko kawai dai kun tunkuɗe na malamai ne kuka zo da naku hayaniyanku kuma wannan abubuwa ba daidai ba ne dole ɗaliban ilimi su yi ƙoƙari su gyara abubuwan da suke wanda ba daidai ba gaskiya diyan da kake jin haushin wani diyan da kake cikin damuwa game da shi ka bi ka'ida in ka bi ka'ida sai ka zauna lafiya kuma 'yan siyasa da kansu sun fada ba wani yanayin da yake zama dindindin ai kwakwai shi yasa in matsala ta zo karka zagi kai ta hayaniya a kanta za ta wuce fa an gane ba sun ce no condition is permanent ba akwai yanayi ne da yake zama dindindin har yanayin da Allah yake kawo ba na dindindin inda a duniyan nan ne kuma ka kalla ai da ba haka kake ba in haka ce za ka zauna yadda kake dindindin ai da matsala a ce ka shekara talatin ana goya ka kaga da matsala ko ga gemu ga ai ba zai yiwu ba sannan kalli yanayin damina kalli yanayin sanyi kalli yanayin zafi duk ba caccar za yake ba to ga mai hankali ko idan yanayi ya zo to yana lissafi ne hatta kalmomin da ke fita a bakinka lissafa su za ka yi domin idan magana ka za ta fita inda je ta dawo to menene sakamakonta gare ni da kuma waɗanda nake gaya ma Allah shi kyauta to malam yake cewa qauluhu in na fulanan to shi wannan fulanan waye a karatun da ya gabata mun fara magana akan cewa akwai littafi da aka rubuta wanda al'imam al ya rubuta shi mai suna asma'ul mubahama kun sa hadisi akan zo sai a ce fulan ko rajulun da dai sauran irin waɗannan <clears throat> sunaye da ba a yi tasirihi ƙarara da cewa suwana ba ne shi na ƙoƙarin bin ruwayoyi ya tattaro sai zo ya faɗi a wani wajen ana samu malamin ya dace a wani lokacin kuma sai ya zama abin da ya faɗa ba daidai ba ne to anan ya ce huwa abu maryam alhanafi sunan wancan mutumin da aka ce yana da taurin bashi kuma malami ne sunan shi abu maryam alhanafi wani alhanafi ba wai hanafiya na mazhabanci ba na kabila ne shi ɗan garin su musailama ne kun gani mali ce sammahul khati si riwayati hili hadha asar min tarikin walid bin muslim haka al khati ya zo zo ya ambata a ruwayen shi da ya ruwaito wannan asari ta hanyar alwalid ɗan dan muslim an al’auza’i wa lafzuhu Kultu li tawus lafazin asarin a ruwayan khatib ya ce tambaya ne malamin yema al'imamu tawus inna a ba maryam Alhassabi ya ce baban maryam Alhassabi kaza sai faɗi ruwayan malai ce wa sawabuhu abinda yake daidai shine alhanafi ba Alhassabi ba ya ce haddasa na. haddasani wa kada adaraka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala ce shi wannan abu maryam lalle ya riske annabi fa qala tawus malan tawus yace halni ala mali'in yanzu kai kana tura ni in je in yi karatu wajen mai taurin bashi ka annahu lam yurdihi domin shi a tunanin shi kamar bai yadda da wannan ɗabi'a na taurin bashi ba mala ya ce wa abu maryam haza zakarahu ibn sa'ad fi tabaqatil ula min ahlil basra al-imam <clears throat> ibn sa'ad da ya zo tantance tabaka na mutanen basara to ya ambace shi a ta farko ne tabaka na farko min ashabi umar bin al-khattab daga cikin manya-manyan na kusa da sayyidina umar wa kana min ahlil yamama min ashabi musailamatil kazzab yana daga cikin mutanen yamama yan gaba-gaba a farkon al'amari na goyon bayan musailamatil kazzab qatala zaid ibn al-khattab yawmiha wanda a wannan rana aka ce shi ya kashe zai da ɗan khattab yayin da umar kun gani sun mata ba wa aslama wa hasuna islamu bayan nan ya tuba ya musulunta ko musuluncin shi ya kyau wawali ya kaza albasara ba da imran bin hussein haka ya zama gwamnan basara a bayan imran ɗan hussein zamana umar bin al-khattab a zamanin sayyidina umar inda mu ne yanzu ku duk da ya cancanta sai mu ce ya kashe mana ɗan uwa sai a ɗauko ƙabilanci sai ya zama gaba da abin da yake addini ne a yau fa an waye gari mutane masu addini sukan zauna su shirya ƙarya don kawai cimma manufofinsu to jama'a wanda ya yin ƙarya shi ya san ƙarya yake tsakani da Allah wannan ya kamata ya wakilci Allah ko ya wakilci annabi wajen isar da muradodinsu ga jama'a in hmm, jama'a tsakani da Allah ba Allah ya kiyaye idan da harkan ta gaba ce ina ganin ba wanda ya kamata a yi gaba da shi sewa sai shi amma san da yawancin aikin yana kafiri ne ya zo ya kashe musulmi irin wannan kabilanci na 'yan gida kaza ko 'yan ƙabila kaza ko 'yan yanki kaza zuwan annabi annabi ya tattake wannan shirman yanzu musulunci ake magana Allah madaukin sarki shiryar da mu malai ce akbarana Muhammadu bin ahmad قال حدثنا سفيان عن مسعر قال قال سعد بن إبراهيم لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الثقات babban malami sa'ad ɗan ibrahim ya ce kar ka je ka koyi wani karatu da za a danganta shi zuwa ga annabi sai a hannun wanda yake amintacce ne mutumin kirki mai mutunci an gane duk wanda ɓannan shi ta bayyana a zahiri ƙila ba mamaki an ji alfasha a bakin shi ko an ga ɓanna a cikin ayyukan shi ya bayyana ƙarara ba zargi da sharri ba to ba zuwa wajen irin waɗannan mutane a koyi karatu daga annabi domin cin da ɗabi'ansu ta lalace akwai yiwuwan za su iya shigo da abin da yake na ɓanna ne domin abin da ke iya rike zuciyarsu daga lalacewan babu an gani yadda suka iya ɓatanci ko suka iya yin rashin mutunci tsakaninsu da talakawan da suke raye tare za su iya ganin cin da annaba benin nan za su iya mashi ƙarya kawai an gane musamman kuma a ce wanda yake da wannan ɗabi'a kuma ya ƙara gaba ɗan bida'a ne kasan ba wanda bai jin tsoron yi ma Allah da annaba ƙariya irin ɗan bida'a kuma 'yan bida'an nan daga kowane irin yanayi suke an fahimta suna yin ƙarya domin cimma manufofinsu na yau suna faɗin abin da ga yanda yake sai su lankwasa shi ta hanyar bayanai sai kai sai ka ɗauka wannan abin daidai ne to daga lokacin da mutum ya bayyana a haka to shi ne ma ya ce kakkai karatu a wajen shi ba amintacce ba ne domin zai iya haɗa ka rikici da annabi kai tsaye ka je kana faɗin abin da ba shi kenan ba daga zaran ka mutu a kai ka wuta kai tsaye domin annabi ya ce duk wanda ya faɗa abin da ban faɗa ba to ya tattalo wajen zaman shi a wuta tun da girma da arziki kuwa Allah shi kyauta mala ce a muhammad bin humaidin ƙala haddasa jarir an asimin an ibn jur'an bin sirina ƙala kanu la yas'aluna anil isnadi muhammad dan sirin ya ce a farkon al'amari so duk wanda ya zo ya ce masa annabi ya ce kawai sai su karba duk wanda ya zo ya ce ga ilimi kawai sai su karba duk wanda ya zo ya ce ga nasiha kawai sai su karba ba sa binciken isnadi sun masa'alo ba'adu sannan daga baya ne sai suka koma duk wanda ya faɗa sai sun ce ainihin isnad mala ya ce liya arifu man kana sahibu sunna domin su gane wane ne ke kan sunna akwai wani magana guda daya ko kuna tsammanin akwai wanda zai zuci jama'a mu ne 'yan bida'a eh akwai 'yan bida'a suna cewa su ne ahalus sunnatu ko ba su faɗi ba kai ne za ka zo ka ce kai ahalus sunna ne ko mu ahalus sunna ne ko mu ne kaza ba aikinka zai bayyana sunan kake bi ko ba sunan kake bi ba maganganun ka su za su fayyace a gane an ta sahibu sunna alhaƙiƙi kai ɗan sunna ne tabbas ko ko dai ga ka ga irinka ne jama'ar annabu kuna fahimtar wannan isa dole ne mutane su taka tsantsan akan duk abin da za su yanzu wasu fada za ka zo ka ji an ambace su karara an danganta su zuwa ga wata mummunar aƙida kun gani mafi yawancinsu a zamaninsu ba fa aƙidan suke yi ba bayan aƙidan ba ne amma matsalan da ya faru shine sun riƙa yin wasu maganganu ne kuma sun riƙa zama tare da wasu mutane ne sai tarihi ya haddace waɗannan abubuwan to sai ake masa kallon ai aƙidansu ɗaya da irin waɗancan mutane ɗin kuma malamai suka saka su daga cikin 'yan wancan aƙida kuma tarihi ya haddace wannan sama da shekara ɗaruruwa ga shi mai yiwa yau makaranta ku ji su kun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki kyauta muhammad ɗan sirin ya ce suna binciken isnadi ne domin su gano wane ne sahibu sunna wanda aka zo anhu shi kadai za su koyi karatu a wajen shi wa mallam ya kun sahibu sunna sannan iya tantance wane ne ba kan sunna yake ba lam ya an anhu shi ko ba za su dauki karatu a wajen shi ba to wanda yake kan san zuciya yake bin miyagun al'adu yake goyon baya ko aikatawa ko kira zuwa ga bid'a karara idan ilimin shi ya tokare sama ne ahlus sunna ba su da bukata an bayyance wannan da kyau idan kuma sunna ko ba fa baje ba ce kullum ina wannan magana cewa da mun yi baje to duk wanda ya sa irin namu to ne ko duk wanda zai tafiya a bisa ra'ayi da tunani irin namu to ne. ƙarshen ta mafi yawancin waɗanda suke da wannan bajan ma yan bid'a ne waɗanda kuma ba su bajan ba ƙarshen ta su ne ma ahlus sunnar an fahimci wannan da kyau ko da yawa sun makale cikin tafiyan suna suna cimma wasu manufofinsu ne kawai ne yau da kullum an gani manufofinsu kawai suke cimma aga wannan diyan da aka yi komo bayan da za a zama ahalus sunna kuma suna ai ba yare ba ne wallantana ka ce cin da an haife ka a kano kai wa automatical li kai ba haushe ko ai ba ka suna take ba suna ba kabilanci ba ce kuma ba gari ba ce allah maɗaukin sarki ya kyauta ƙala abu muhammad abu muhammad addarini ya ce ma a zunnuhu a min asimin ya ce ba na tsammanin ibn sirin ya ji wannan bayani daga al'imamu asir kun gani koko shi jarir ban tsammani ya ji karatun daga asim daga ibn sirin yana tani akwai in amma sai dai isnadi ne wanda yake Hassan. allah maɗaukin sarki ya samu dace kauluhu a cikin wannan asari da ya ce kanu la yas'aluna anil isnad a farko al'amari duk wanda ya zo masu da bayani kawai karba suke ba sa tambayin isnadi ina son jama'a fa ku natsu wai muhammad dan sirin din nan in muka je nijar yanzu za mu gan shi ko muka je saudiya yana ina sama yake da imam malik fa malamin imamu malik ne kun gano wannan malamin maluku ne ya fi shekara dubu ɗaya da dari uku da wani abu da rasuwa so dama mutane ba sa fahimtar wannan kuna ina huzaifa ya ce da a zamanin annabi da kowa ma huda suke yi amma yanzu sai wani da wani kuma ya faɗi dalilin da ya sa ya ce in zai mu'amala da kirista ko ba yahudi wa'azin da malamansu suke masu a coci-cocinsu zai hana su su cuce su ba haka ba in kuma zai mu'amala da musulmi wannan garanti ne an gane wannan to amma fa zamanin fa su huzaifa huzaifa na raye fa ya ce hudayen sai na da wani sau da mutane sun shigo da abubuwa me yasa saboda ƙarshen rayuwar annabi mutane sun shiga addini da yawa da waɗanda aka yi tarbiyyansu da wanda ba a yi tarbiyyansu akwai wanda addini ya kawo shi akwai kuma wanda ta faɗi ga sassa ne ya taho kun gano wannan da ɗabi'un shi can ba a gyara shi ba shi ne ake ta samun waɗannan matsalolin fa dama can suna ƙarere cikin addininsu da a rayuwarsu kawai da suka zo su ga addinin ai ga yadda musulunci kawai sai suka shigo da kuma abin ciki suka na zaune kawai sai mutum sai ya kawo maka labari kuma labarin nan na farko ba ba ne, na biyu ba hadisi ba ne, kaji Kur'ani da hadisin ma aka ce sai an me sai fa an bincika sai ka kawo isnadi amma yanzu kana zaune kawai sai ya zo ce maka wanci ta ce kaza ko wanci ta yi kaza ko wani ya ce kaza ko wani ya yi kaza ko su wani ga abin da suka yi kawai zai ka ce masha Allah gaskiya ne yadda ka san ƙur'ani izo sittin ya kai ba fasiki ba ne in dai waɗannan malamai su muhammadu ɗan sirin in an kawo masu magana sai sun yi bincike kai da baka bincike kafi su ne kuma ji zamaninsu dab da fa akwai ɗumin annabta a ciki saboda su su muhammad ɗan sirin ɗin nan almajiran sahabbai ne amma suna bincike balantana wannan zamani malam kawai mutum ya je ya saurari an ce ka ce ko ya saurari siyasa da ganyanci ko ya gani a bbc hausa ko kawai ya je dandali ko ya shiga kasuwa ce ne kawai ya ji mutane suna faɗa shi ma an ma kawai sai zo kawai ya kama faɗi anya wannan akwai gaskiya cikin wannan al'amari na ku shawara kowa iya bakin shi amma an kasan ka tara wasu lada na banza da ba abin da za ka yi da su ku? ci gaba Allah madaukin sarki ya kyauta malai ya ce wa fi riwayati isma'il ibn zakariya an asimin kana fi zaman al'awwal asim ya ce a zamanin farko annasu la yas'aluna anil isnad duk abin da mutum ya faɗa ba a tambayin shi isnadin waye gaya mashi hatta atil fitina har zuwa lokacin da fitina ta faru an gani wata irin fitina kashe-kashe shigowar waɗannan miyagun aƙidun ku gani lokacin ne falamma waqa'atil fitna yayin da fitina ta faru sa'alu anil isnad sai suka fara tambayin isnadi li haddisa hadisa suna, sunna saboda in ma za su karantar ne su karantar da hadisan ahlus sunna wa yutraku hadisu ahlul bid'a kuma a bar hadisin yan bida'a. kun gano wannan tun daga wannan lokacin ba dai fitina ta faru ba yanzu duk abin da aka faɗa sai an yi bincike a kan shi ko menene domin idan wani yana wancan tsallake na fitina zai ƙoƙarin ruwaitan abin da yake na ɓatanci ne ga 'yan wancan tsallaken <clears throat> to sai a bincika ko ba za a karyata kai tsaye ba sai an yi bincike don zai iya yi wa gaskiya ya faɗa kun gane domin idan aka ce cin da yana wancan tsallaken duk abin da ya faɗa kan yan wancan ƙetaren to ƙarya ne ya faɗa to ana nan ko in kuka roki wannan ɗabi'an za ku ta ta gaskiya shi kuma wata matsalar ce an fahimta mafi zaman lafiya shine biyayya dangane da abin da alkur'ani ya zo da shi shine fata bayyana wane ya ce ai wane ne kaza Wani ya ce ai wance te kaza kawai sai a je a bincike kawai ba an zauna lafiya ba Allah ya taimake mu to sai mala yake cewa wa akhrajal khatib nahaw hada fil jami' an khaysama خيثمة abdurrahman qala lam yakun لم nas yas'aluna an al-isnad yace a farko al'amari mutane ba sa binciken isnadi hatta kana zaman al-mukhtar har sai lokacin da mukhtar dan abi ubaid as-saqafi ya bayyana an nas a lokacin sai aka fara tuhumar mutane saboda mukhtar din nan ko yana daga cikin tabi'ai har ma ya auri yar uwan sayyidina umar a lokacin shine ma yake limancin tarawih ba har limanci yake yi har sahabbai ma na zuwa masallacin shi ana nan lokacin da fitinan nan ta taso na kashe sayyidina husaini sai fitan kafa an gane kawai sai muktar ya shiga cikin masu kokarin daukan fansan abin da aka yi ma husaini ana nan ana nan yi nasara da ya girma ya samu sai koma yana cewa allah yana mai wahayin ilhama daga nan ya ƙara gabe da awon annabta daga nan ya ƙara bunƙasa ya ce shi ma Allah ne abubuwan da muktar ɗan abi ubaid a sakafi suna da yawa a lokacin ne ya goyi baya kuma ya ƙarfafi shi a buturiya waɗanda suke cewa muhammadu ɗan hanafiya shi ne mahadil muntazar ku gano wannan da kyau duk mun tattauna wannan maganin da ku to lokacin da muhtar al'amarin shi ya bayyana to a lokacin aka fara tuhuman mutane duk wanda ya faɗi magana kowaye to yanzu shi abin tuhuma ne abin da zai kare shi shine bincike da tabbatar da gaskiya babu wanda yake da lasisi a cikin wannan al'umma kaftin daga lokacin da fitina ya bayyana har yau kowaye in ba annabi da sahabbai ba kowaye ce annabi ya ce sai an tuhume shi kowa ya ce sahabbai sun ce sai an tuhume su balantana yanzu mutane isu isu wane ya ce wane ya ce sai an yi bincike shi abun tuhuma ne duk girman kujeran shi duk kuma naɗin banzan da ya yi kowaye sai an tuhume shi amma mutane fasikancin su zama iri ɗaya to shi kenan ba matsala sai a yi taɓanna sai su a namu ne wa ma ana illa min guzayyata in gawad gawaitu wa in tarshidul guzayyata arshidi shi ɗan guzayya ne duk abin da ɗan guzayya ya zo da shi to da lanamu ne kaga an fita cikin addini kenan Allah shi kyauta mala yace akhrajahu min babi zikri man yajtaniba samaa minhu mala ya kawo wannan a babin da ke bayani akan duk mutumin da ba ahlus sunna ba to ba sauraron magana na addini da na rayuwa a wajen shi domin in dai kai ahalus suna ne na gaske ko to ku tabbas za ka yi taka tsantsan ga abin da zai zame maka matsala a lahira amma ka ga mutum bai damu ba duk abin da zai zama mai matsala a lahira oho zai yi wannan ka hankali da shi bai damu ba zai cimma manufan shi na yanzu ko me zai biyo baya wannan kuma ya daɗe bai biyo ba to wannan allah shi kyauta malai ce akhbarana muhammad ibn humaydin qala haddathana jarir an asimin kala, qala muhammad ibn sirin asim yace muhammad dan sirin ya ce ma haddastani fala tuhaddisni ar-rajulaini fa innahuma la yubaliyani amman akhadha hadithahuma kun ji wata matsalar. al-imamu darimi ya samu wannan hadisi ne daga muhammad dan humaidin shi kuma ya ce jarir ya karantar da shi daga asim asim ya ce muhammad dan sirin ya ce ma haddasta ne yana tattaunawa da malamin shi ne ya ce ala gafarta malam da allah duk abin da za ka karantar da ni na hadisi to falatu haddisni an rajulaini wane da wane wasu mutum biyu ya ambata ya ce da Allah kaka karantar da ni hadisansu fa innahuma la yubaliyani saboda su ba sa damuwa amman akhadha huma, ga kowa suke tarkatowa kawai an gane su ba sa tantancewa irinsu su ne irin battalun su kawai mu ba ruwanmu mu musulmi ne mana nan mana nan su ne neutral musulmi ko eh wajen ibada ne mu kowane masallaci ma muna sallaka mu ba ruwanmu mu ba Allah aka ce ba to irinsu ne in malami ya ɗauki irin wannan ɗabi'a na 'yan tasha to shi ne malaci ce ka a karantar da shi hadisun shi an gani domin su ba abin da ya dame su addinin su bai da mahimmanci a wajensu kowane tarkace da tarka-tarka ɗiba suke kawai da sai ce da Allah kada ka shafa man matsala in dai wane da wane ne to da Allah hadisinsu a kai kasuwa kala abu muhammad abu muhammad ya ce la'azin nuhu sami'ahu wancan magana ne irin na baya ruwayan jarir daga asin ko mala yace na muhammad haddathana jari jarirun an amarat ibn al qala qala ibrahim ibrahim yace idza haddis ni an abi zur'a ce ala gafarta malan da Allah duk in za karantar da ni hadisi to karantar da ni hadisi daga abu zur'a fa innahu haddathani bi hadisin yace domin shi ya karantar da ni hadisi summa sa'altuhu ba'da zalika bayan da ya karantar da ni bi sana da shekara ɗaya, sai na koma na tambaye shi mun gane dan gane da wannan hadisin fama akhrama minhu harafan babu harafi ɗaya da ya canza bayan hadda yana da aminci da abin da yake karantarwa amma fa yanzu fa malami ne zai kirkiri ƙarya yanzu ya gaya mutane su yadda su bi shi an jima kuma sai zo masu da wata siddabaru kun bayanta sai saba mu wannan abu wai shi mai hikima mai wayo kuma sai ci gaba da bin shi a haka a ƙa'ida na ilimin ahalus sunna duk sanda ka zo da wani abu wanda ya saba ma ƙa'idan ilimi kuma ƙa'idan shari'a ko ahalus sunna ba sa ka, kuma ahalus sunna ba sa yadda da magananka sam inda harka ne na ilimi an yi bincike an gano ka za yanzu bai inganta ba sai ka bar wannan to nan ma yaban ka za su kun gane amma harka ƙararra na rayuwa ka ce ni ba zan yi kaza ba jibi gata an jima kawai sai a ganga kawai ka sako rigan wannan abun kuma ba su kare da da kai ba sau da kai makarici ne ko kuma ce kai mayaudari ne an gano wannan to so salaf ba sa haka allah maɗaukin sarki ya taimake mu to shine sai mala yake cewa حدثنا أفانا حدثنا حماد بن زيد عن عن ابن عون عن محمد قال عن محمد قال إن هذا العلم دين فلينظر الرجل أمن يأخذ دينه محمد بن سيرين ya ce inna hazal ilmu dinun kun ga wannan ilimi to addini ne kinan mai hankali ya nazu wannan ilimi menene addini ne domin ba a yin addini sai da mai sai da ilimi falyan zirar rajil to mutum fai duba amman ya ahuza dinahu daga wajen wa zai karba addini shi an gane ya fa shahara a wajen magabata za ka ji suna yawo suna cewa inna hadal ilma dinun wannan ilimi addini ne inna hadal ilma kullum kai hankali sau da lokacin da makaryata suka bayyana a cikin ma'aikatan ilimi to tun daga lokacin suke taka tsantsan don ba kowa ne zai ce allah ya ce annabi ya ce sai su yi su dabar su carrafsa an saba Allah shi taimake mu qauluhu amman ya akhudha dinahu da yace mutum ya lura in zai karba addinin shi daga wajen wa zai karba wa nahawa hadha yarwi an ali ibn abi talib mala yace irin wannan ruwaya an samo ta daga sayyidi ali akhraj al-khatib fil kifaya min tariq al-fadl al-fadl bin muhtar al-imam ya fitar da ruwayan a cikin littafin shi al ta hanyar fadlu dan Muktar an abi sakina mujashi bin qataba qala mujashi dan qutba yace samitu ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace shine fa yaje sayyidina ali wa huwa fi masjidil kufa lokacin sayyidina ali yana masallacin kufa ya kuli yana cewa unzuru amman ta'khuduna haza ku fasa ido da kyau a wajen wa za ku koyi wannan ilimin fa inna ma huwa ad-din domin wannan ilimin shine addini wa الخطيب في الجامع من حديث سعيد بن sinan an harun bun antara an abi huraira mislu hadis al-bab وقد روى مرفوعا من حديث انس وابي هريره باسانيد akwai da suke ƙoƙarin cewa hadisin ma marfu'i ne to amma marfu'in ya zo da isnadi wanda yake mai rauni ne wa akhrajar rama hurmuzi fil muhaddis fasil من حديث نافع بن يزيد قال حدثني سعيد بن محمد أن أبا عبيدة بن عقبة بن نافع حدثه عن أبيه أنه كان يوصي بنيه بثلاث أغتشي الإمام نافع عقبة بن نافع yace mahaifin shi ya kasance ما ma 'ya'yan shi wasiya da abu ya ƙolo cikin wasiyan yana cewa iyakun walƙaul an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai ka shaidinku da yi ma annabi a babban magana annabi ce duk wanda ya karambanin yi mai ƙarya to tun anan duniya ya fitar da kujera ta nawa zai zauna an gani yi ma annabi ƙarya ba kamar yi ma wani tukari ƙarya ba ne wanzuru amman ta'khuduna minhu kuma ku duba ku ga a wajen wa kuke karatu fa innahu dinun saboda ilimi addini ne ba kowane mashirmanci ne makaryaci za ka je ka zauna ka ce gaya maka ba sai maka ƙarya cikin ilimi an gani ko kuma yana kallon aya in ta ci karo da abin da yake so ko ya tsara ya dabar ya kauce mata ko hadisi ya kauce ko fatoyin malamai ya kauce an fahimta wannan addini ne karka sake ka sa addinin ka cikin kasassaba wa iyyakum waddain yace ka shedunku da bashi wa illa bistumul aba koda ku za ku rika sa manyan tufafi na manyan mutane kun gane in kun ci bashi to ku yi hankali al'aba'u suka ce ko da ku za ku rika sa gwada ne saboda talauci to ku yi hankali ku nisanci bashi wannan uba ne yake na 'ya'yan shi amma ba addini ba ne ya je karata bashi ne an gani ai yanzu bashi ma ai mukami ne yawana eh, mukami ne eh yanzu ga shugaban kasa zai je cana ciwo bashi haka daraja ne bashi yanzu a baka yanzu ka je ma waje fa ka ce a baka ba aka baka kai mai mutunci akwai inda in ka je sai ka kewaye unguwan nan kana neman bashin dubu biyu wallahi ba wanda zai baka ruwa ka da wannan darajar kwa zai baka ha wani wannan zamani mala ya ce wa salisa unsi ako unsiha na fi'un na uku to fi ya manta da ita bai san wasiya na ukun da yake faɗi ba ya dai kiyaye waɗannan mala ya ce wa yarwa na hawa asar albab an da haq bin mazahim wa anas bin sirin wa malik bin anasin wa ibn mubarak wa za'ida bin kudama warwar ramu hurmudi aidan min hadis Ubaidullahi bin Amrin. nan ba mala ya lissafo maka cewa ilimi addini ne ka duba wajen wa za ka yi ilimin nan ya ce an ruwaito irin wannan magan daga al'imamu bahak daga anas ɗan sirin daga imam malik bin anas daga ibn mubarak daga za'ida ɗan kudama duk waɗannan sun ja kunnin ɗalibansu cewa su lura ba kowane tarkace da tarka tarka ne kunninsu zai kai zuwa wajen ba kun gano wani to al ramu hurmuzi ya ruwaito an ubaidillah ibn amrin an abdulkarim wa huwa ibn malik aljazari kala kala qala rajulun rajulin min al wani mutum ne daga cikin khawarijawa ya ce ma abdulkarim dan malik aljazari inna hazal hadisa dinun ya ce kaga wannan hadisin kai hankali addini ne fanzuru amman na dinakun wallahi ku rika binciken a hannun wa za ku koyi addininku inna kunna idza hawaina amran suka ce kun gan mu nan su ke kenan duk sanda zuciyarsu ta so wani abu ja'alnahu fi hadisin kawai za su yi wani su dabar su saƙo cikin hadisan manzon Allah su nuna ma annabi ne ya ce ko ma Allah ne ya ce don su kara manufansu ko da tsiya ko da arziki shi ko ba kawarije in za ka shekara ɗari kana mai ruwan alkur'ani ba zai bu ba ya gaya gaskiya ba wanda ya isa sashe bi sau da shugabansu zo huwai tsara a yana zamanin annabayi ya sai ƙari ya ba annabi ne eh zuhuwai tsara akwai sahabin da ya bi ne taken shi masu ba za su bi kowa ba su suna binin su kare ne a lokaci dai kuma bashi ake bi sau da yare na wayan mutane an gani to duk sanda abu ya masu daɗi a rai to yin da suke sai su ɗauko hadisi ba za su ce maka annabi ya ce ba za su koro hadisin ne su karanto maka shi tsab sai su fassara maka hadisin in suka fassara to cikin bayanansu ne to ji allahu fil hadis sai su saka wannan ra'ayi nasu a cikin hadisin jahili ba zai gane hadisi daban ra'ayi daban ba saboda ɗazi ya ji an ja larabci kuma ce annabi ya ce to cikin shari sai su ɗauka har yanzu magana annabin ne fa sai a cigaba da gaya masa ra'ayoyi kawai cigaba da gaya masa abubuwa ko ba za a ware masu to jama'a wannan namu ne wannan na annabi ba don idan aka ware wannan namu ne jama'a za ci a naku to ku ci abu an fahimta wannan shi ne ɗabi'un kawarici kuma har yau haka suke shi wannan mutumin ba khawarijan nan ya faɗi wannan magana lokacin ya tuba ne yake gaya masu shafi ta ka tsantsan saboda a zahiri za a gaba kawarije yana da tsanani kan ƙarya kana ƙarya zai ce maka kafiri kuma makadeci ne shi kuma to shi ne gaya masu ya ce ka hankali don malamai suna cewa kawarijawan da kenan kawarijawan farko su ne waɗanda suke taka tsantsan da kaffa-kaffa wajen karya amma kawarijawan da suka zo daga baya to sukan zuba uban ƙarya don cimma manufofinsu an gane da abubuwan sun canza suna sai kayan hankali allah madarkin sarki ya kiyaye mala ya ce wa kadista dallal jimhur bi hadhihi al-asar mafi yawancin malamai sun kaba hujja da waɗannan asarai ala tarki riwayatin an ahlul bid'a cewa kar mutum ya sake ya saurari karatun 'yan bida'a a da'ina da atihim waɗanda suke kira suke wa'azi suke da'awa a zo a shiga bida'ansu almujahiri na biha wanda abinda suke fa shari'a ba ta da shi ba laifi ne karara, amma sun tsaya kokari suke sai ma mutane sun zo sun shiga to irin waɗannan malai ce kwata-kwata ba karatu wajensu amma izalin mai kono da'ina ilaiha in ya zama su irin waɗancan 'yan bid'an su kawai suke abunsu ba sa kiran kowa ya shiga wa kazalikal muta'awwila min ahlil hadis ko kuma waɗanda suke tawili amma kuma suka zama malaman hadisi sai ce ka shi'a kamar 'yan shi'a dole sai an yi bayani ba ka san malamai idan suka ce 'yan shi'a ya ya sha bambam fadan mu muka ce 'yan shi'a mun gane mu yanzu a duniya babu 'yan shi'a su ake da su rafida ake da su to amma ba za ka fahimci rafida ba cin da ba a kiransu da sunan ana kiransu da shi'a ne a zamanin farko sanda malaman nan suke wannan magana idan aka ce shi'a shine magoyin bayan ali da yake ganin saidana ali ya fi sayyidina usman daraja amma cin da Allah ya kaddari usman ne fara khalifanci sai sannan ali su sun yadda waɗannan su ne 'yan shi'a an gani amma duk da haka kuma malaman ahlus sunna suna zargin su amma ba su kafarta su su irin waɗannan yan shi'a sun yadda sayyidina abubakar da sayyidina umar suna sama dawa sayyidina ali amma su kuma suna ganin ali yana sama dawa sayyidina usman don su a tunanin su kamata yi bayan rasuwan sayyidina umar wanda ya kamata ya zama khalifa aliyu ne an gani to su irin waɗannan suna zargin abdurrahman ɗan auf da cewa shi ya zaɓi na usman bai zaɓi na ali ba zagin kowa ba su kafarta kowa ba ma cikin sahabbai ba har cikin tabi'ai to waɗannan in suka roito hadisi to ana karɓa to me tawilin su su suna tawilin darajan usman akan darajan wa ali kaɗai irinsu da akwai sa cikin malamai da yawa da su a tunaninsu sai da na ali ya fi usman ne an gane to irinsu in sun yi ruwaya wanda ba sa kiran mutane a kansu fifita ala a kan ma'awuya kaji ma fa a nan ma in suna kira kan haka ba za a karɓa ba so sun canza abin da yake addini ne to shi ne sai mala yake cewa wal da 'yan ƙadariya wa man jara majarahu da waɗanda suka tafi amma shiga irin nasu ƙadariya kafirai ne to ya za ruwaya wajensu akwai 'yan ƙadariyan da ba ƙadariya suke ba kamar yanzu akwai 'yan ɗariƙan da ba 'yan ɗariƙa ba ne su ma suka ciyawa mun gani yanzu ka je ka samu ɗan ɗariƙan unguwanku ka ce kaga barhaman nan kaga ai shi ne Allah ya ce uzu billahi to ba dan dariƙa ba ne mun gano wannan ba dan dariƙa ba ne amma ka je ka samu dan dariƙa ka ce barhama Allah ne gyara zama zai ya ce azza wa jalla Allah ƙara gyara zama zai kuma ya yadda shi sa 'yan dariƙa cikin al'umma 'yan kaɗan ne 'yan kaɗan ne yan dariƙa lokacin da suka yi yawa a najeriya ko sanda izala ta fito ne da aka fara wa'azin abin da suke bai da kyau kawai sai suka shiga cikin gari kawai duk sai suka saka mutanen gari cikin hayaniya don su dama 'yan dariƙo na asali matsafa ne shirka suke yi sujada suke ma'aljani shan jini suke yi zagin Allah da annabi suke yi su aikin su kenan ha to ba za su na Kano ba ina Abdu Inyas madadin Abdullahi shi Abdu Inyas ba zagin manzan Allah yayi ba ba ko ta yanke mai hukuncin kisa ba eh yanzu misali akwai ɗan ɗariƙan da a garin nan wanda ake ce masu ɗan ɗariƙa na yayi akwai wanda za ka ce mashi inyas Allah ne ya yadda ko ya haifa ɗa ka ce da Allah to sa mashi abdu inyas ya yadda kai ƙaramin abin da mafi ya yaɗu ba su yadda ma a ce salatul fata fi ƙorani ba fa kuma ka gwada ka je ka tambaye su ka ce algatu malam wai da gaske ne salatul fata fi ƙorani ba ga muka ƙorani ƙorani abubuwa wasa ne su ganin suke wannan maganan ma da ake cewa yana cikin jawahir ma'ani fa ƙarya ne ba sau da tsaban yadda su ba su duba ba amma sun ƙareta Ka zuwan nan ko kana jin haushe shi kaji ka ce mishi ɗan ɗariƙa ne shi kai ka san ɗan ɗariƙa kuwa shi da ya san ɗan ɗariƙa da gaske ba zai taɓa yadda a kira shi da wannan sunan ba to amma an gaya masu wanda ya kafa ta jikan manzan Allah ne su kuma an gina zuciyarsu akan kaunan wa manzan Allah da jikokin shi to kaga bayan da ka iya kai kuma dama an an maka sharri an ce kai munkiri ne kana kin manzan Allah kai to kaga duk abin da ka zo da shi sun ga makiyin manzan Allah madadin su tsaya su bincike su ba za su yi ba duk abin da ka zo da shi a sunan shi ƙarya ƙarara kun gane to irin waɗannan an tashi lissafi duk ana sa cikin ɗariƙa ne kawai to akwai irinsa a cikin ƙadariya su suna tare da 'yan ƙadariya kuma wasu manufofi na ƙadariya ya masu kuma har suna faɗin wasu maganganu irin nasu to amma ba su yi zurfi a cikin da za ka iya ce musu kakare ba yanzu waɗannan da muke cewa kawai 'yan ɗariƙo ne irin waɗannan duk haushinsu da kake ji ba kai zaka ce musu kagare ba kun gano wannan da kyau to ahalus suna ne a'a ahalu menene ahalul bid'a ne kun gano wannan to ta irin bid'a mukaffara wacce ta kafirta su a'a su ba ba ne musulmi ne to menene hukuncin su muna nan zamu zo cikin karatu zaka ci an gani. yanzu misali idan ɗan izalin da ya shawo izala ta asali ya ji wannan yanzu jikin shi zai fara rawa ɗan ɗariƙan za ce ba ɗan ɗariƙa ba kun gano don da kyau ku amma irin wani yan izalin namu na yanzu waɗanda aka riga aka sarka izala shi ya ji wannan ma ba ruwan shi ba kawai sau da ba wani gwagwarmaya da aka yi da shi shi yanzu kawai an zo raba gara basa da shi ne bai ma san wahalan da aka yi na farko ba bai san ta ba kawai shi dai roman ya gani ya ɗauka tun shekarun da aka ɗauko a baya a cikin wannan roman ake tun suna hayaniyansu kai tsohon ɗan izala kuma gefe ka kyale su za su yi su gama an fahimci wannan da kyau ku? kawo misali da ce yanzu yaro ya taso ya karatu sai ya ce wa'azin farkon izalan nan da aka yi duk ba daidai ba ne an yi kwarakwarai shi wannan sunan shi a ilimi dabba ai inda yana raye sanda izala ta kunno kai to zai ce ma raga ku gani domin halin da suka shiga a wancan lokacin in akwai zafin da ya wuce wannan ma ya kamata su yi na gaya maka don in ana cin ɓaure kawai ka bude cikin shi bala'in da suka fuskanta Allah yawa da shi don ka shiga izala za kwace matanka ne eh amma a da idan ka shiga izala za su an shi matanka kuma duk garin ba wanda zai baka aure duka su kwace 'ya'yanka a kwace rumfan kasuwanka a kwace jalinka a kore ka a gidanku kuma ka rasa wajen zuwa ka je kasuwa a kore ka ƙofar gidan wani za kwanta ya kore ka ka ga mutum na yawo a cikin layin da ka san mahaukaci ‘yan uwanka ‘yan izala su kawo gudunmuwan wa'azi garin malaman su ce yawan gudunka yawan ladanka wa'azin ma ba za a ji ba kai corruption kenan an ki a ji wa'azin na ku duk garin a tsere a bakku da gidaje yadda ka sa an yi yaƙi ku zauna ku yi a gari malam ba mai dan wake ba mai tubani, ba mai alale ba mai komi da za ku dole yunwa ta kore ku tsofaffin da suka rage kuma su tsaya a bakin rijiya su ce duk wanda ya buɗe rijiya Allah ya isa duk wanda ya sha sha na Allah ya isa hawa bala ana baka labarin wani abun ba ba sai ka sha mamaki baka ce haka zai yi a ƙauyen mu fa ɗan izalan farko ran da ake koren izala muna ƙauyen wallahi babban mai kuɗi ne yanzu an ce idan mutum ya ci sarauta ba a abin nan ku amma dai babu laifi tarihi ne sai a biya a yi wallahi azim ni da idona na ga an biyo shi da kudu ana duka irin dannin nan na kara ta ciki ya faso ko riga babu daga shi sai dogon wando au ana ɗan wallahi da kasan ana bambarawo barawo. dan izala ne dan izala ne aka je gidan alhaji wani ya haura to kuma yanzu a garin suke wa mutane maula su yi kudi wallahi bin aka rike a guje ba a shekara ba sai da suke masallacin juma a kofar gidanmu wallahi ba na sun komo sun yi karfi a garin sun tsaya kan gaskiya a lokacin in za a yi wa'azi ko za a yi sallan juma'a muna zuwa sallan juma'a kasa ɗin ɗan gungun ake sawa to ka wanda ya ƙara tunzar 'yan ɗariƙa kenan shi yanzu babu an ce muku kafirai to ku dagi wasu biro ala alihatiku ku tsaya ma kan kafirce kakku bari <laughs> Allah shi kyauta to za mu bayani kansu waɗannan ƙadariyan da irin yanayinsu ba kowane ɗan ƙadariya ne kafiri ba Allah ya samu dace mala ya ce wani ha na hawa hun a wail wanda ya ba hanya irin nasu amma yana tawili to za mu jini irin tawili suke yi faƙalar haɗe malar haɗe ya ce alladi ya atami da alaihi ala ta juwe da lihiti daji bi akhbarihim ishta har min kabulis sahaba akhbarul khawarij wa shahadatihim wa ma jara majarahu min al-fusaq bit ta'wil wannan karatun yana da matukan muhimmanci kuma ga lokacin mu ya kure kun gane malai yana sai ga mana cewa kun ga hatta daidai da zamanin sahabbai to sahabbai sukan anshi shaida da wasu bayanai da suka zo daga bakin khawarij kun gane wannan da kyau ko me yake nufi da suna san shaida ko me yake nufi da suna an san hadisan khawarij za mu zama jos irin khawarij ne ko wanda yake khawariji jald wanda wannan khawarijancin ya fitar da cikin addini akwai kuma wanda yana bin khawarijanci shi bai ma san khawarijancin yake yi ba kai ne malami zaka gano khawarijanci fa yake yi in ma da zaka ce khawarijanci yake musu zai bai yadda ba an gane to irin wannan za mu ji menene makomansa a wajen malamai allah maɗaukin sarki ya taimake mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum